an gudanar da ayyukan lafiyar ne a harabar asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke bauchi inda marasa lafiya daga yankunan kananan hukumomi guda 20 da ke jihar bauchin suka halarta ga dai ta bakin waɗanda suka halarci wurin da aka gudanar da ayyukan lafiyar kawule na zo batun hainiya ne wanda ya dame ni to kuma yanzu gashi nan ne ne namba na ɗari uku da ashirin da uku addu'a mashi, wannan bawan allah gaskiya taimakon ya yi ƙoƙari kuma kyauta ne Allah ya taimake shi yanzu ina so in sami likitan da zai dobe ni saboda kai kai in rabu da shi kai kai na ina ne a nan gaba na gefe na da su hammata na duka yana min kai kai da kuma gefe nono na na ya kai kusan shekaru takwas ma yanzu haka ina fama da shi ko zai ga mu ki? eh sunana Rose Morris to daga ina kika zo daga rafin zurfi to me ya kawo kina na zo a duba lafiyan na inda yake damuna mene ciwo ne yake damuna to ciwon ina da ulcer nakan sha magani amma yana kama min hakar gari na gadon baya na wuya na na ta ciwon kai kuma na da low bp so neman taimako wani ciwo ne yake damun ka ina da siga siga ne ina da hawan jini ina da ido duk kuma abin da aka faɗa da aikin kenan Ibrahim Haruna daga nan Bauchi amu operation ne yanzu na appendix ne yes kuma muna godewa Allah ma shi Yakubu Dogara da wannan abun da ya mana Musta Iliya Habila shine mai tallafawa Right Honorable Yakubu Dogara fannin labaru ya yi bayanin makasudin shirin samar da ayyukan lafiya kai ma san aka ce eh, lafiya war jiki duk wanda ya sami lafiya yana nan ya sami wadata daga lokaci zuwa lokaci ya kamata ya kawo wannan tallafi saboda mutane marasa galihu su zo sami wannan su ci moriyar wannan tallafin dr joseph haruna kibu shine ya jagoranci likitocin da suka gudanar da ayyukan lafiya ga abin da yake cewa right yakubu dogara shine ya kawo mu nan garin bauchi mu taimaka ma kamsasu da kuma marasa lafiya a hanyoyi na ba da magani na hawan jini magani ciwon siga da kuma fida da duk wani irin cuta wanda iliminmu da kuma kayan aikinmu zai ke muna yin shi to muna shirye da magunguna wanda za mu ba su fiye da sati biyu ko sati uku irin wannan cututtuka mun ji makon yi fiɗa ko haka musamman yau ma mun wani buban fida wanda ana ce da ta conjoint twins wato siamese twins kenan wanda yake suka haɗe a haɗe wannan yarinya sunanta kilema daga nan garin bauchi suka zo asibitin nan ba su da kuɗin jinya ba su da kuɗin aiki to da muka zo shine chief medical director na asibitin dr alkali ya ce ko kungiya ta namu za su iya mu dauke nauyin wannan muka yarda kuma godiya ga allah yau dinnan muka taro a kanta likitoci guda bakwai aka taro a kanta kusan awa biyu mun samu mun separating mun raba su dayan tun dama baya da rai saboda haka amma dayan wanda tana da lafiya an gama aiki tana nan lafiya tana special care baby ne so mun gode wa Allah da biya za su za su biya kuɗi fiye da miliyan biyu a yi wannan irin aiki kuma ga shi an musu kyauta ne an musu kyauta bayan wannan kungiya ta namu mun ba su kuɗin cin abinci da kwanciya a asibiti to kuma za mu dauke nauyin har mu gani salama an salme kilema ta koma gida abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya